عازم الآذاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا da hudu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu shekara dubu da ashirin da da biyu a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu inda mutane suka fi sanin shi da bayan gidan man jinawa muna roƙon allah allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa 'yan kaɗan sannan wasu bayanai za su biyu ba kan makalla bismillah abin da ya shafi ah, talibiyya tarbiyyar yara da ke bana kuma na iya shayari kuma karfi wajen talibiyya don wasu mazajen su samu ba su kula da abin da ya shafi kuma ya ce da Allah kara da hankali wa ɗaya a kan yi ma iyaye biyayya Allah maɗaukakin sarki abin da ya ce ya yi hallabi na amanu ku an kusa ku ku kare kanku wa ahalikum da iyalanku Wanda idan an ce ahal ɗin farko ya ƙunshi mata kafin ‘ya'ya masu ne duniya to ita kanta matar kenan tana buƙatar wanda zai kula da ita yana daga cikin hikima ta musulunci wajen ɗauko mace matar ɗaya biyu uku har hudu su zauna ƙarƙashin namiji ɗaya ya zama shugabansu don ana buƙatar su gudu tare su tsira tare mace wani lokaci duk karatunta da imaninta da abin da ya bayyana gare ka na zahiri to ma tekuntar yana ɗibarsu ta yadda suna buƙatar feci mu da muke ta'amuli da matan kullum mu muka san wannan za ka iya zuwa yanzu ka yi musu wa'azi ya kama jikinsu na kuka fi kuka amma wallahi in an jima mai gangana zuwa in ya buga ganga gangan gangan in suka haurawa wallahi za ka ɗauka ba wanda kai wa'azi da sabon ne suke kuka ba an manta da kara so saboda haka ba yadda za a yi dole duk inda masu ta da 'ya'ya to tana buƙatar kulawar wani namiji ita kanta sannan shi yasa ai annabi da ita ji sai ke kullukum mas'ulun an ra'iyyati ya ka fara cewa namiji shugaba ne a gidan shi kuma za a tambaye shi amanan da aka bashi kafin a zo kan macen tukunna saboda haka wani abin da wasu mazaje suke yi sakamma mata raga mutume tsakani da Allah kuskure ne shi yasa za ku ga duk rigimar nan da yahudawa suke yi a duniya cewa a bawa mata yanci na kalubalance ka duba kaf duk wata ƙasa fafawa a duniya ta kafare ba ka taɓa jan an waye gari ba an ce shugaban ƙasan mace ce ta taɓa gani tun da ake yin shugabanni a amerika sun taɓa naɗa shugaban ƙasa mace faransa ina ne ba sa yi amma su sai su dannan wannan ƙasashen ku sai ce sai kun su kuma sun iya daye ingila in ce suna na prime minister mace wannan sunan ceremonial ne kawai amma hakikanin shugabancin ba shi bane suna ne kamar da za ce wani shugaban kaza ne kuma bai da kowane irin tasiri wajen sawa ko hanawa saboda haka yana da kyau gaskiya a kula da wannan a lura da wannan shikenan ko to kafin alaran ma ya ja baki akwai wasu bayanai da ya kamata in yi musamman dangane da abin da ya shafi wato ita mu'assasan mu da nake ta yin bayani sama-sama abin da nake so in ja hankalin mutane akan shi abubuwa ne kamar haka abu na farko in faƙi ga addinin musulunci babu yadda za a yi tun da wahayi ya fara sauka a makka shekara goma sha uku da goman da annabi a madina addinin musulunci bai taɓa tafiya ba sai da kuɗi kuma duk duniya babu inda ake yin addinin da bara kuma ake tunanin bara za ta rike addinin musulunci shi najeriya nan ne kaɗai ake da wannan tunanin a lokacin da abu ayyub al-ansari yake sun je wani gari don yada addinin musulunci yayin da za aka samu dandazon kafirai wani ya kai farmaki cikinsu aka kashe shi sai wasu suka dawo suna ce wannan mutumin ya jefa kansa cikin halaka sai abu ayyub al-ansari yake mu ne mutanen madina wannan ayar da kuke kafa hujjar ita walakin ubi aydikum ila tahaluka yace bari ku jiyar da ayar sannan muka wa manzon Allah alƙawari ya baro makka ya taho madina za mu ba da jinin mu da kuɗin mu da ransu har sai manzon Allah ya isar da sakon Allah to sannan muke ganin kamar addini ya samu tabbatuwa da gudunmuwar da ya kamata mu ba addini yayin da mutane suka kame hannunsu da Allah ya tashi sai da ifara kawo cewa an fi ƙufi sabilillahi ku ciyar saboda addinin Allah ya ɗaga. sai ya ce wala tulquba aydikum ta tahaluka kaf ku jefa hannayenku cikin halaka wa sinu ku kyautata sai ya ce inna Allah yuhibbul muslimin la sababu nuzul sai aka fahimci ko da ka ga wani abin da bai dace ba ka shiga jefa kanka cikin halaka ne to lokacin da duk zamu danki hannayenmu gudunmawar da ya kamata mu ba addinin musulunci ta hanyar kuɗaɗe ba ita muke ba to mun jefa kanmu cikin matsala mun jefa kanmu cikin rigima wannan shine ayar abin da take nunawa ta fuskar shi wannan sahabi idan an kalli sababin nuzul din ita wannan aya din to maganar infaki a ƙwar'ani za mu ga Allah yana ta kira yana cewa a ciyar zai ce mana wa an fi ku ciyar min mara zaƙanakun daga abin da muka azurta ku da shi min ƙabli an yi a tiya aha kuma mautu gabanin mutuwa ta zo waɗayenku fa ya ƙula a lokacin mutum zai ce rabbi ya ubangiji laula aktarta ni ila ajalin ƙaribi Allah dan mai baka min jiki zuwa wani lokaci ba fa asfar daga zan yi sadaka wa akwai min as-salihin zan kasance daga cikin mutanen kirki Allah sai yace walan yu'akhir Allah nafsan idza a ajalwa. babu wata rai da Allah zai mata jinkiri lokacin da ajalin ta ya riga ya zo Allah sai ce a ciyar to don mutumin da yake da dama sai yin ya yaki na ran da Allah tun daga ran da zai mutu to daga ranar zai fara da na sanin da ba yadda za a iya fita sannan yana da kyau mu gane cewa idan an zo ana maganar infaki ɗaya daga cikin abin da na fahimta a society mu duk lokacin da kake maganar a ciyar sai kawai a dudduba dama da hau waye mai kudin cikin mu to maganar infaki ba su ta kama fa mu yan kallo ne bayan Allah madaukakin sarki cewa ya yi fi ƙuru sa'ati mai kudi shi da itara yi infaki ga addini gwargwakon nasa sai yace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka ukunta arzikin talaka ne shi ma icciyar gurgudan abin da Allah ya bashi sai yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ai dama a tsarin Allah ba zai iya kallafa maka bai ce ka yi abu sai abin da zaka iya abin da kake da shi zaka iya ba addinin gudunmawa naira dubu ɗaya ne Allah ba zalimi bane da zai ce ka ɗauko dubu ɗari ka bayar baya yin haka da shi yasa zamu ga a zamanin sahabbai idan matsalar infaki ta taso aka zo wani idan bai da abin da zai bayar a gaban annabi saboda damuwa juyawa yake bar gaban annabi yana kuka shi yasa Allah sai ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma a'milukum alayhi Allah sai ya ce tawallau idan suka zo matsala ta ku taso suna buƙatar za a tafi jihadi ba su mallaki kaya ma wanda za su tafi jihadi in manzan Allah ya ce la kuma ma ahmilukum alayhi ba mallaki abin da zan ba ku dama ku tafi jihadi ba Allah ya ce wallau sai kaga sun juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam idanun idanunsu yana zubar da hawaye hazanan Allah ya jidu ma sau saboda bakin ciki da damuwa matsalar infaki ta taso ba su da abin da za su ɗauka su bayar na faɗa na ce na shekarun jiya na gani a wani gari a jos masallaci ne ana tafsiri ana samun matsalar ɗauke wuta musulman da ake wa tafsirin sun kasa kasa tara kuɗi su sai janareto wasu kiristoni shi ne suka yi taro suka har haɗa kuɗi suka zo suka sai musu wajen da da za su yi tafsiri wannan wace irin lalacewa ce ta sami yanzu ga shi nan magana almajiran nan da ake sai kullum da nan kiristocin na najeriya sun yi program za su ɗauki miliyan ɗaya na almajirai yanzu sun fata sun yi program cewa suna su za su ɗauki mutum miliyan goma na nan almajiran da ke yawo a kan titi za su biya musu kuɗin makaranta za su yi musu waye za su yi musu waye irin wayannan yanzu idan aka yi sakaci suka ɗauke su suka koya masu karatu suka tarbe su suka ba su tarbiya karatun zamani kadai za su ba su ko kuwa ta haɗa da addinin kirista muƙaddara cewa cikin mutum miliyan goma ba su yi sa'a ba a cikin mutum miliyan goma a ce kawai mutum ɗari suka yi sa'a riddantar da su daga addinin musulunci zuwa kiristanci to wannan mutum ɗari ɗin da daga musulunci suke wallahi sai kaga gabar su ta tsanani da addinin musulunci sama da asalin arnan da ba musulmi ba wannan yana daga ciki so sai ya zama yanzu in an ci magana faki ta taso kuma na tabbatar da yanzu inda a ce wanda suke aikin masallacin nan yanzu da za a ce yanzu ga aljanna an bude a zo a shiga sai aka ce kuma ku zo ku shiga da Allah jira za ku ku ce to kai alaji gaba ma zo daga baya ko ko a'a daga nan gurin da an ce a buɗe ga aljanna an hango za a shiga tsere tsere za a gurin shiga to a nan ne Allah ya haɗa ya ce mana wafi zalika faliyata na dukkan aikin da yake ko na infaki idan aka buɗe ƙofa aka ci a yi to da mai kuɗin da wanda yake ɗan tsaka tsakiya ne da na ƙasa ka yi ƙoƙari a yi rige-rige da kai gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore maka Allah ya sake kira ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ta inna min azwajikum wa auladikum ku sani matan da kuke aurewa da 'ya'yan da kuka haifa idan hammunka bari kawai ka tara ka bar musu sai Allah ya ce aduwan lakum to ku hankali akwai makiyanku fa hadaruhum ku ta kakan dan sai ya ce wa in ta'fu wa tasfahu wa tadfuru fa inna Allah ghafurur rahim Allah ya ƙara maimaita yace ce mana inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyar da Allah ya baku da ya'yan da kuka haifa jarrabawa ce wallahu innahu ajrun azim sai yace fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda za ku iya yi wasma'u sannan ku saurara wa ati'u sannan ku bi wa anfiqu sannan ku ciyar khairan li anfusikum shine mafi alheri akan kinkanku sai yace wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun sai Allah maɗaukacin sarki yace in tuqridullaha ƙardan hasana idan kuka ba Allah rance kyakkyawar rance yudha'ifu lakum to sanda zai ba da sakamakon zinin nan ka kuma sakamakon tun daga duniya alƙawarin da Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifu to ikhlafin ba wai sai an je lahira ba ka samu duk wanda ka san yana wa addini hidima da dukiyarsa ka tambaye shi dukiyar ragewa take ko Allah ƙara ta yake zai faɗa maka Allah ba rage ce yake ba saboda dama alƙawari ne na Allah kai ba za ka cika naka ba shi Allah ya ki cika nashi alƙawarin bai taɓa yi wa. sai yake cewa wato wa yaghfir lakum wallahu shakurun Hali, Allah zai gafarta muku wannan shi ne yanzu wannan kiran da Allah ne yace matan da kuke aurowa da 'ya'yanku ku yi taka nan da yawan mutane abin da yake hana su yin aikin Allah fa wannan ita ce matsalarsu matata kar in tafi in barta cikin matsala dana ta in bashi mai cikin matsala umar ɗan abdulaziz da ya zo zai mutu sun san dai umar ɗan abdulaziz a cikin kalifofi sai da ta kai saboda mubalaga ana sa shi a ce yana daga cikin kalifofi guda biyar saboda adalci da ɗaya da ya zo zai mutu aka ce to ka ɗibi wani abu mana na dukiyar gwamnati ka bar ma 'ya'yanka sai ce 'ya'yana da zan bari nau'i fi ne ya ce ko an bar mutanen kirki ko aka sun mutanen kirki ya ce idan mutanen kirki zan bari ya ce abin da zan ɗima an ban musu ba su buƙatar shi ko ba na nan Allah zai jibinci al'amarinsu yau idan ka ɗauki masu kuɗi a cikin garin gusau na tabbatar ka kaso 85 ko 90 ba iyayensu ba ne suka mutu suka ban musu kuɗi suka yi arziki Allah ne ya ga dama kawai musu arziki kuma daga duk wanda za ka daga a matsayin mai arziki yanzu da za ka samu a da a wasu shekaru hinin minar da alfaƙiri guna faƙiri ne talakka ne ɗan ne talaucin ya gaje shi ma wa walidin wa ma walada amma Allah ya ga dama shi ya zo ya masa arziki Yake to idan ‘ya'yana ba na kirki ba ne to ko na mutu wannan na ban musu ba zai masu amfani ba duk wanda yanzu aka tasa nan gurin wataƙila ya san wani mutum da ya rasu ya bar wa ‘ya'yansa abin da ya kamata amma sun siyar da komai babu komai in da fanda yake da ma suna zaune a gidajen shi gidajen ma da ibari bayan ya mutu sai da suka siyar da gidajen wataƙila ka san wasu a cikinsu yanzu akwai matar da na sani ta riƙe matsayin kwamishina ɗanta mota ta yi ya yi ta sai da ya ƙi siya mata mota wala ranar nan kawai tana kwance da ya ɗauko bindiga ya harbe ta shi nan magana ta riga ta ƙare Ke sa Allah sai ce fa hazaru ku yi taka ɗan ɗan sannan Allah ya ƙara ce mana aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah ya sake cewa wa an fi uku ciyar mimma ja'alakum mustaqlifina fihi akan abinda kai in ka ganka akan dukiya ne to kai khalifa ne aka ɗora ka a kanta menene ma'anar khalifa dukiyar da ta yadda inda za ka tafi lahira ba za a ɗibe ka da kuɗin a tafi lahira da kai ba a'a kai za ka tafi ka barwa kuɗin yanzu wani ne zai zo ya tsaya a makofin ka ya gaji wannan kuɗin shi yasa yace mustaqlafi nafi fi shi yasa sai yace fallazina amanu minku wanda suka ciyar a cikin ku wa anfiqu suka yi imani suka ciyar lahum ajrun kabir mu duba za mu ga yadda Allah ya haɗa imani da infaki ashe suna da alaka shi yasa Allah ya haɗa su to shi yasa mu yanzu a nan kasar ɗaya daga cikin matsalar mu ibada ta gangar jiki ba ta mana wahala amma ibada ta kuɗi tana mana wahala idan kana so ka je kaga inda ake ciyar da dukiya ta halal tsantsa wacce babu shirki da haram babu shubuha amma kaga ana kashe kuɗin kamar ba samun kuɗin ake ba wallahi sai ka tashi kasashen larabawa za ka ga wannan har ka yi ban mamaki za ga ana kashe kuɗi kuma nemo kuɗin akai akan ai wallahi za ka ɗauka masu kuɗin ba su san da rage kuɗin ba saboda yadda suka yi imani da cewa addinin musulunci babu yadda za a yi ya tafi sai da infaki sannan Allah ya ƙara ce mana wa malakum mai isa ku Allah tun fi ƙofi ofi sabilillahi ba za ku ciyar saboda addinin Allah ya taga ba sai ya ce walillahi mirasu samawati wal sama ba su ba ana cewa ba ka ciyar ka ki ciyarwa to yanzu nan da shekara 100 duk gidan da ka gani a nan unguwar wallahi in shekara 100 masu zuwa ta yi duk wanda ke nan wajen cikin mu sai an zo nan unguwar wallahi wanda ma ya san shi ba a ma san shi ba wanda kai din ma to wanda ma ya san ka shi ma ba a san shi ba kuma na tabbatar daga yanzu da nake magana da duk wanda ke saurare na wallahi nan da shekara ɗari ba wanda za ka samu a cikinmu to za a mutu a wani su sigada wasu sigada wasu sigada daga ƙarshe za a zo lokacin da Allah zai tashi kowa a duniyar shi zai gaje ta alwarisin da la maurusa mai gadin da ba wanda zai gaje shi shi yasa yace walillahi mirasus samawati wal ardh sai ce la yastawi minkum bai taba zama daidai a cikin ku man faka min qabl al wa qatal wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a fatahu makka da kuma me yi yaki kafin fatahu makka kenan kafin a iya yin fatahu makka sai da aka fito da kuɗi aka yi me aka yi ce aka yi infaki min qabl al wa qatal sai ce ula'ika wa'annan na farkon a azamu darajatin min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kenan waɗanda suka zo daga bayan bayan fatahu makka su ma sun ci gaba da yin infaki amma saboda waɗancan sun fara sa dukiyarsu a farko sai Allah yake ba za su zama taɓa zama daidai ba sai yace amma wa kullun wa'adallahu alhusna wallahu bima ta'maluna ainihin wato wallahu bima ta'maluna har zuwa karshe to da Allah ya gama ya sake maimaitawa irin wancan ya sake shela cewa zai ba Allah rance kyakkyawar rance yana da buƙatar rance ne a gurinka don bai da yadda zai kai da aka ce ka bayar kai ake so a jarraba a gani saboda ya ayyuhan nasu an ci mulku qara'u ila ba wanda ba fakiri ba bai da buƙata a gurin Allah wallahu huwal ganiyyu shi kadai ne mawadacin da ba wanda ya isa ya bashi duk kuma wanda ka gani da wani abu shi ka bashi shi kadai ne mai jin da ba wanda ke jiyar da shi wani abu duk kuma wanda ka gani yana ji to Allah ne ba shi damar yaji. shi kadai ne mai ilimin da ba wanda ke iya sanar da shi wani abu duk kuma wanda ka gani da ilimi to Allah ne sanar da shi wani abu shi yasa yace wallahu huwal ganiyul amin to dan haka yace wallahu bima ta'maluna khabir sai ya sake kira yace man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim hadith ya tabbata a cikin al-ahad wal masani na muhammad ashibani wanda ya rasu hijira 327 da kuma littafin al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani wanda ya rasu hijira 360 da kuma musnad na al-imam ahmad wanda ya rasu hijira 241 hadisi mai lamba ta da 842 busr bin jahashin al-qurashi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bazaka yawman fi kaffi ya tofa yawo haka a hannunsa wata rana fa wada'a alaiha usba'ahu da itofa sai ya dauko abin da itofa sai ya shashi a dan yatsunsa haka thumma qala sai yake cewa qala Allah Allah subhanahu Ta'ala ya ce eh, ibnu adam ya fi dan adam ata ajuzuni yanda kai dan adam kana ganin zaka gaji yadda ni zaka buwaye ni zaka fi karfi na wa qad khalaqtuka min misli hadhi bayan daga kwatan kwatin irin wannan na halice ka duk wanda ka gani nan a cikin mu duk yadda mutum zai nuna isa da barazana da zara ido da kaman shi ya fa ceto wani matakin da bai wuce majinar da ake tofawa ba a cikin bango shine kaki shine mani duk wanda ka gani a cikin mu da shi yasa sai Allah yake ta yanzu manzan Allah yake cewa Allah yana cewa yanzu ɗan adam ɗin da aka yi shi asali daga irin wannan ɗigon maniyin da bai wuce kakin da ake tofawa ba a jikin bango inda kai ɗin kai kake ganin za ka gagare ne hata idan sauwai suka wa adaltuka sai da na halicce ka na daidaita ka na kintsa ka mashaita bai na burdaini walin arda ka wa ka dinga tafiya tsakanin mayafai guda biyu Allah ya baka karfin da wani lokaci in ka taka kasa tana jin cewa eh mutum ya taka ta fa jama'ata ka tara abin da ka tara wa mana'ata kuma ka hana ka rike kake yin abin da ya dace da shi yace hatta idza balagat at-taraki har sai da lokacin da mutuwa ta zo maka karan mai kalla idza balagat at-taraki wa qila man in mutuwa ta zo mutum haka za a dinga cewa yi mai magani a ɗauki mutum a falla a nan da shi da gudu a ce a tafi general hospital zamfara a ce matsala ta a yi kaduna daga nan a ce a tsallaka a yi saudiya da mutum amma wallahi wanda ake ɗawainiyar da shi shi ya tabbatar da cewa ranar siyabar duniya sai ya ce kultu a lokacin ne mutum in ya ga mutuwa ta zo karance sai ya ce a ta zan yi sadaka Allah ya ce wa anna warin sadaka tiya yanzu lokacin sadaka zaka ce zaka yi sadaka zai maka amfani yanzu ku duba ku gani fa idan yanzu kana lafiya lau ka tara kuɗi ba abin da ya faru kwashe kuɗin ka kaje kai aikin addini ba wannan sai ce maka nan amma kana kwanta rashin lafiya yanzu rashin lafiyar da ana ganin ba za ka tashi ba idan matarka kace ka saki ta ma sai shari'a ta ce ta saku amma baka ita ba sai an baka gado sannan dukiyarka da ka tara in ka ce a yi abu kaza a yi abu kaza kana kwanci sai a duba a gani ya wuce ɗaya bisa uku idan ya wuce sulisi ba za a zartar da abin da kai ba dan ka gane baka da kowace irin kima sai ka ba Allah subhanahu wata'ala al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi da ya bude babu man qaddama min malihi babin da ke magana duk abin da ka gabatar na dukiyarka fa huwa lahu to shine naka hadisi na dubu shida da da da hudu arba'in biyu, haris bin suwedin yake cewa abdullahi yake cewa manzan Allah ya ce ayyukum ma a habba ilayhi min mali waye a cikin ku fi son dukiyar magadan shi sama da kanshi a nan gurin lokacin da annabi wannan magana ce wane ne a cikin ku fi son dukiyar magadan shi sama da kanshi sabai suka ce ya rasulullahi ma na ahadin illa maluhu habbu ilayhi awa ya rasulallahi ai kowa a cikinmu ya fi son dukiyar shi sama da ta magajin shi sai manzan Allah ya ce to ku ji labarin muku misali za ku gane abin da nake fara da yawa yawan mu yadda ko ga annabi ya faɗa mun fi son dukiyar magadan mu sama da tamu kuma haka abin yake yanzu ka zo masallacin nan da naira dubu ɗari a jikinka sai aka ce a bada da gudunmawa sai ka ɗauki naira dubu goma sai ka bayar saura nawa saura dubu casa'in ko to Allah ya kiyaye sai ka koma gida da dubu casa'in a jikinka sai ka kwanta sai ka faɗi ka mutu yanzu dubu casa'in ɗin da ka mutu da shi ne naka ko dubu goma da ka bayar casa'in nawa ne amma wanne ka fi so casa'in ɗin in kana da naira miliyan ɗari aka ce a bada gudunmawa ka ɗauki naira miliyan goma ka bayar ba saura miliyan casa'in ba to yanzu wannan miliyan 90 din ita ce taka dan akan ta Allah zai maka hisabi gobe alkiyama yayi maka sakamako wannan miliyan 90 ba taka bace ta waye ta magada ce shi yasa annabi yace kun fi san dukiyar magadan sama da taku to shine manzon Allah yace fa inna malahu ma qaddama dukiyarka abinda ka gabatar wa kanka na aikin alheri wa malu warithihi ma akhara dukiyar magadan ita ce wacce ka bari shi yasa ran da ka mutu mala'iku suna mai ka wa Allah da shi na aiki nan duniya kuma ana mai kabari daga ranar lissafi zai fara ina gidaje shi yake ina motar sun suke ina kaza Cikin nan lissafi nan ana mai kabari can kuma ana mai ka taho da shi wannan shine misalin da annabi ya bada misali saboda haka na sha faɗa na ce lahiran nan da gaske ne za a ji ta kuma wallahi in ba kai ka kashi ka gina lahirar da kanka ba wallahi ka rayu shekara hamsin 60 70 ka tafi bayan ba kawai kana jiran wai wani ne zai gina ma lahira ta yarda da kanka ka bata ma kanka lokaci saboda ka, limamin shafi'i ike cewa ashaddul a'mali thalathatu abubuwa aiki guda uku suna da mugun tsanani da wahala na farko sai ce aljudu min illati ya zamanto ka saba wa kanka da kyauta lokacin da kake samun abu dan kadan ai yana daga cikin matsalar mu yanzu ba mu saba da in muna da ɗan kaɗan mai sacrifice ba shi yasa ko mutum ya yi kuɗi ba zai iya yi ba shi yasa sai ga mutum yana da ƙaramin ofis ko yana karatu yana ɗalibi yana ta ce Allah ya sa ya gama karatu lafiya ai akala muka lafi mana addu'a dillan da muka dafi wallahi za ku sha mamaki irin gudunmawar da za ku ba addini wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا بها basilu shi kenan da zaran falala Allah ta zo in ba sa ba ma majalisan karatun ya daina zuwa in kana kiran shi ta waya ya daina daukan waya shi kenan wannan shine abin da yake faruwa to kuma yana daga ciki za ku ga wanda ba musulmi ba tun yaran su na kanana suke musu tarbiyya ta infaki a daidai lokacin da mu ya kamata akwai wannan daga gurin shine sai ce aljudu min illati ya zamanto kana iya yin kyauta lokacin da ka saba sabon abu ɗan kaɗan sai ya ce walwara'u fi kalwati ya zamanto kana da tsantsini lokacin da kake tsanta sannan kake ganin ba wanda ke tare da kai sai Allah kana yin wani abu to ya zamanto kana da tsantsini sai ya wa kalimatu haƙƙin inda man yurza wa ya zamanto mutumin da kake tsammanin zai iya baka ko yana da wani abu na ƙarfi da zai iya cutar da kai zaman to kana iya faɗa mai gaskiya baka damar da ya baka ba ko ya hana ka to waɗannan abubuwan al-Imam Shafi yace suna da wahala Allah madaukakin sarki da ya ta cewa a ciyar a ciyar idan ka ki to abin da zai biyo baya akwai alkiyama shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka azarta ku da shi min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kullatu wala shafa'a gabanin wani wunin zai zo wanda ba maganan da siyarwa a ciki sannan ba maganan ceto Allah sai ce wal kafiruna hum zalimun to wannan wunin shine wanda Allah yayi ta faɗa a Qur'ani wanda anan karkashin a farkon tafsirin mu mun kawo cikin suratul ma'arij da Allah madaukakin sarki yayi magana cewa duk mutumin da ita da dukiya yin aiki da ita wa jama'a fa'au'a ko ya tara duke ita lissafin ta ikin aikin Allah da ita to nan tun da an ce ya ba da mimma yaƙi ta gobe alkiyama wallahi da zai so in duk duniya da abin da ke cikinta ne za a iya karɓa a matsayin fansa don shi ya tsira a danna waɗanda za a danna wuta ko da ya ƙunshi maman shi da baban shi da matan shi da 'ya'yan shi da duk wanda ke doron ƙasa a ranar zai yadda amma in ya gama Allah zai ce kalla inna halar nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa au'a ita da dukiya ita lissafi ba maganan aikin addini a ciki to shi yasa Allah sai ya ce mana wa ma za alaihi me zai same ku law amanu billahi wal yawmil akhir inna watani sun imani da Allah da ranar lahira wa anfiqu mimma razaqahum Allah suka ciyar da abin da muka azarta su da shi wa kana Allah bihim alima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne dangane da abinda mutane suke na aiki to kun ga yayin da Allah ya ce a ciyar to nukta ta biyu yanzu akwai wata matsala da muke fama da ita kuma wallahi sai mun ji tsoron Allah mun gyara in ba haka ba duk abin da na infaki sai ya lalace yanzu abin da ya dauke ne na ga ya kamata in wannan bayanin shekaran jiya na ga rubutun wani dan uwa a kafofin sadarwa na zamanin nan ya ce min nan gaba in ba sa'a ba talaka duk bukatar da yake da ita wallahi sai ya haƙura saboda cerere yanzu fa an kai matakin da fa abinci wannan a away in fa za a ba mutum fa sai mai hoto fa eh tsakanin ku da Allah haka ne ko ba ka bari? eh wannan abinci ba a away wanda zaka zauna lokaci ɗaya ka tuka tashi wannan abincin wai shi kai shi ba za a baka ba sai an maka ba sai an maka hoto kaga malami ɗaliban da yake karantarwa ne za su tara kuɗi su sai mai mota amma sai sun zo social media sun faɗa wa duniya cewa sun siya mai mota ga ma tsarin yadda aka sai motar wane sai da ya kawo kaza wane sai da ya kawo kaza wane sai da ya kawo kaza yan siyasa suka fara yin wannan komai nasu mafi yawanci ban ci duka ba illa man rahima rabbu to daga nan mu kuma kowa sai ya zo ya ya koya to mu koma cikin qur'ani kana yin aiki ne a gani ya zamanto da niyyar kawai nayi dan wasu su gani su koya kawai ka zaburar da me da mutane da Allah ya zo maganar sadaka ce mana in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadaka sanda za ku bayar da sai ce fanin mahiya to ma dallade da sadakar da kuka bayyana amma wa in tukuha idan kuka ɓoye ta wa tutu hal fuqara kuka ba talaka su yake fa huwa khairul lakum kenan ya fa zama me ya fa zama tun da kaji ya ce to madalla alama ne cewa to aikin da kai dai ba laifi amma dai ga abin da ya fi zama wa ya fi zama alheri shi yasa yace wal kaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir yanzu akwai wata mata ta turo mana da kuɗi daga kasashen turai a ƙarƙashin wani organization nasu mu. dala dubu ta turo da shi dala dubu dala dubu yanzu in ka lissafa dubu nawa ne dubu ɗari biyar da wani abu ne ko eh da tamanin ko to za mu yi aiki a mun faɗa na faɗa na ce za mu zo ga abincin nan kuma za mu kira mutane za mu ba su amma iya abin da za mu za mu haska abincin amma mutanen da za mu ba abincin ba za mu zo mu musu cire ba don za mu ba su abinci dan Allah yanzu ka kaddara yanzu inda a ce mahaifinka bukata ta kama shi kai ba ka da yadda za ka yi je wani guri sai aka taimake shi sai ka ga hoton shi a social media ana ta ce da shi koma maka dan Allah abin zai maka daɗi sai aka yi maka zo maka mai yadda addini ya zama haka a ce wai mun kai istin ɗin da abinci a take away in za a ba mutum wai sai an ɗana mai kamara to me za ka ce dangane da wannan abinci da wani ya taimaka maka da shi to bari ku ji ayoyin qur'ani Allah madaukakin sarki yace mana wallazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sai yace sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun malamai suka ce taqaddimi na amwalahum sai yace bil-layli ko wan-nahari kun ga ya taqaddimin dare da wuni sai yace sirran wa alaniya hikima na takadimi na billaili a kawo dare sannan wannan hari sirrin wa alaniya don Allah ya nuna maka cewa in infaƙin da kai kai daga kai sai wanda yawa ya fi muhimmanci a gurin Allah sama da wanda kai mutane suka sani yanzu nan nake faɗa malam Usman akwai wani bawan Allah ko da ya ji yanzu mun fara sanarwa cewa muna buƙatar naira dubu ɗaya za mu saboda goman ƙarshe ya turo mana da naira dubu ɗari kuma yadda zan zo in yi magana streamer da muke amfani da shi da kudin facebook da muke biya da muka lissafa na shekara ɗaya zai ci kusan dala dubu ya turo mana da dala kusan dubu kafin ramadana cewa a warware wannan matsalar kuma ya ce wallahi bai buƙatar a san sunansa a wajen karatu ni dai ɗin da muka yi saboda shi abinda kawai yake buƙata addu'a akwai wani bawan Allah ina ce mun ce arba'in a ina sana'i ni dai akwai wani bawan Allah da na sani makulisi cikin abin da nake masa kyakkyawan zasu lokacin da muke bukatar mota ba zan ma faɗi garin da yake birnin wallahi da ya tashi ya tura aka siyo masa mota fijo lafiyayya saboda tsabar ƙoƙarin yi don Allah direban ma da zai kai motar bai yadda ya san wa za a kai wa motar ba sai ya tashe shi ya ce ya je wani gari ni kuma ya kira ni ya ce in tura wani ya je garin shi ya ɗauko motar suka haɗu da direban ya karɓi motar direban bai san wa za a kai wa motar ba amma yin waɗannan ne yanzu ba wa kake ganin zai baka mota ba sai an zo da katuwar kyamara ba ana kakara maka ita to a kara maka lawo mai zaka ce dangane da wannan motar duk haka maka ma maka lalata aikin abin da sa zan yi bayani akwai aikace-aikace da na lissafa mun yi ne a ƙarƙashin organization ɗin nan tamu a cikin shekara ɗaya kawai zan faɗa amma duk wanda muke ma aiki saboda mutanen da suke ba mu kuɗi ne aiki sun yarda da abin da muke ba wanda ke bibiyan mu wannan yasa wanda mu kuma za mu taimaka musu don Allah za mu taimaka musu shi yasa da wuya ka ga wai mun zo za mu ba mutane abu mun zo mun tsana kyamara muna bayani cewa to sai yanzu an taimaka maka da kaza ya zaka kun ga Allah ya faɗi wannan anan ku sannan yace wallazina sabaru tiga wajhi rabbihim wa aqamu salata wa mara mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uku dar sannan yace qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa mara mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'ti yawmin la bai'un fihi wa la khilal sannan yace innal ladina kitabar lahi. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانيا يرجون تجارة لن تبور أمفانين كون لوكتي بينا أي كيفا إن يأيكن كودن إنصاف لن متعني أما تقول أيكن إن دين إنفاكي تياف السما لكيش كذوك بينا موا كذوك بينا ومتعني muna sane da hadisin saba'atin yuzilluhum Allah ta'ala fi zullihi ko wanda a ciki annabi ya faɗi cewa daga cikin nau'in mutane bakwai da Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi akwai wa rajulun ta saddaka bi sadakatin fa akfaha mutumin da yi sadaka da abin sadaka yi koyi sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamina. ta yadda saboda tsabari dan Allah hannunsa na hagu ma bata san me hannun dama ta dauka ta bayar ba saboda tsabari dan Allah shine Abu Shama yake cewa wa qala an-nabiyul Mustafa inna sab'atan يذلهم الله العظيم بذله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مسلم والإمام بعدله وإن نسوه أقول قد يسبب لوكش دليلا نيسا مكتف وإنن وإن مؤسسة فرقه tunanin ya taso ne daga mutanen da suke bibiyar karatuttukanmu daga ƙasashen waje da muna ƙarar da lokutan ma mafi yawanci wajen karatu da karantarwa to sai wasu suka ce a kara makallahu mun ga galibin lokutan ku a harkar karatu da karantarwa suke tafiya to ba mu sani ba wani tsari kuke da shi wajen tafiyar da harkokin addini kuma mun fuskanci kalubale da yawa mun sha tashi mu tafi wani gari karatu da da'awa wallahi sai mu ji kudin man da zamu dawo babu sai mun sake kira gida an san yadda za an aika mana da kudin mai kafin mu iya dawa inda muka baro duk waɗannan kalubalen an ci karo da su shi kuma dama matsalar mota da wannan wannan hadis walahar to da wannan tunanin ya taso sai maka ga farko tukunna ya kamata mu kafa organization ne tunda ita gwamnati ba ta girmama kun mutane amma tana girmama organization kuma duk abin da za mu yi shi akan tsari da ƙa'ida da doka da mu ba bala'i muke so mu kawo wa Najeriya ba ci gaba muke so mu kawo mata to shine muka zo muka kirkiri wannan organization ɗin da muka tashi sai muka kalli yayin da wasu suke kawo wasu habban annabi farmaki sai muka ce to hatta sunan mu'assasan ma as-sahabatu kiram la musa wannan shine dalili na farko da sai muka lissafa adadin mutanen da suke bibiyar karatuttukan mu sai muka ce to mun fitar da tsari mafi karanci muna bukatar kowane wata wanda yake mabiyin makarantar ne abinda maka sa asali ba mu samu wannan target din ba amma alhamdulillah tunda yanzu cikin waɗanda suke in social media ne mutum ɗaya kaɗai da ke tura karatu sai ga akwai mutum ɗaya da ke tura mu kusan mutum dubu ɗari karatu lokaci ɗaya ta yanzu ku kaddara a ce maka koda mutum dubu hamsin ne idan za su ba da naira dubu ɗaya ɗaya a kowane wata nawa za a tara eh miliyan nawa kaga kuɗin yana da ne akwai hanyoyi da yawa da za mu iya tsari mu taimaki addini ba tare da kuwa ya sha wahala ba amma wannan matsalar ta ba a saba ba shi yasa ba ma iya to tun da ana samun adadi na yan kaɗan wanda suna iya sakirfayin duk wata mafi karanci daga naira dubu ɗaya daga nan wasu suka ɗora wa kansu dubu biyar wasu dubu goma wasu dubu ashirin akwai wanda ya ɗora wa kansa duk wata fiya ba da naira dubu ɗari kuma tun da ya fara har yanzu bai yanke ba akwai wani bawan Allah da na faɗa nake sunansa Musa Jibrin Kagara sama da shekara biyu tun da ya fara saka naira dubu ɗaya har yau din nan da nake magana akan kujerar nan da yanke ba wani lokaci so biyu yake sakawa ya sa da safe ya sa da yamma to wannan kuɗin da muke tattarawa muna ba da sanarwa ashirin da biyar ga wata da shida da bakwai da takwas da tara sai dai idan mun samu kanmu cikin zurub na aikin da'awa kamar mun bar najeriya mun fita wani garin ba lokacin da ba a zaune gida muke ba sai ga watan ya zo mun kasa yin sanarwa to wannan shine hanyar da muka tsara wajen samar da kuɗin da tafiyar za ta riƙe kanta da shi yasa kuka ji ina faɗa alhamdulillah duk wanda ke bibiyar mu duk inda yake da alaƙa da zubar da mutunci baka taba ganin mu a gurin ba ko ka taɓa gani na amma yanzu yau da zan tashi in je gidan gwamnati nan ko da a ce maslahar mutane ta kai ne kuma a ga na rungumo kuɗi ko da kuɗin mutane zan ce maka na rantse da Allah wani ya daina zuwa karatun nan da ke ka gani ana ganin kamar malaman Allah ne ashe na banza ne kuma kafin yanzu in baro garin in zo nan garin saboda matsalar mutane sai da na rufe waya ta ta kwana hudu na kasa kunna waya saboda kaso goma na wanda za su kira ni bakwai in za su kira ni akan matsalar rayuwa suke kira ka ba fatawa akan addini ba kuma a kaduna duk wanda ya san gidana ya sani yadda mutane suke zuwa lalla in babu kuɗi ta yara aikin addini ba zai taɓa yiwa ma to wannan ita ce hanyar da muka bi to a hada kuɗinmu manufofinmu saboda yanayi na lokaci shiga abin da ya shafi ƙauyuka wajen yaɗa da'awa ta musulunci ga wanda ba musulmi ba muna da tsari da maka akan wannan kaga yanzu wani tsari muka ba dole bane in faɗa a nan tun da ƙasa ce akwai mu akwai wanda ba musulmi ba wauta ne in zo a nan social media in faɗi in ce ga tsarin da muka yi amma muna da tsari kuma alhamdulillah akwai members mu da sun yi dogon karatu a wancan addinin na kirista sun bar shi suka shigo addinin musulunci haka da abin da ya shafi wannan matsalar ita musu muke ɗorawa su yi matsalar abu na uku bibiyan ƙauyuka da ainihin wato cikin garuruwa wa'anda wata aƙida fasida ta shiga don a karantar da mutane ƙur'ani da sunna yanzu kun ga idan za mu shigo gari cikin irin garin zamfara tsarin da muka yi shi ne tun da birni ne to sai kun ɗauki nauyinmu amma in a ce wani ƙauye za mu je ko ta lokal gamma a tsarin ma a ƙarƙashin mu'assasar mutanen duk da za mu je wa ba mu buƙatar komai nasu mu muke ɗaukar nauyin responsibility da kuɗin manmu da na abincinmu kai wani lokaci in za a yi musu daura daura tana buƙatar littattafai da komai mu za mu siya da kuɗin mu ba su alakar mu da su kawai ta karatun shi kenan sana abu na uku shine siyan manya-manyan littattafai wanda suke da alaka da aƙidu ga ɗalibin da yake so ya shiga saha wacce zai yi faɗa da aƙidun shi'a idan ba ka da littattafan su to ba za ka iya rigima da su ba dan kana iya faɗar magana ɗan shi'a ya dinani ce ƙarya kake idan an isa a kawo littafin kuma ba za ka iya kawo littafin ba littafin da kake ganin sa za a sai shi dubu goma a sunna to yin na shi'a ne in ka ɗaga shi za ka siya kuɗinsa yana iya linkuwa uku ka ya kai dubu talatin jiya nan na faɗa na ce muku akwai littafin da muka siya kwaya ɗaya mun siye shi kusan dala ɗari bakwai sai da muka siya sai zama kuɗin da za a kawo shi daga waje zuwa najeriya shi ma ya kai dala 700 kaga in ka hada wajen dala 1000 da nawa littafi kwaya daya dala idan ba kuɗi ya za littafi ba zai yiwu ma sana abu na hudu samar da gurare na abin da ya shafi rediyo don isar da da'awa yanzu kun ga kamar jihar zamfara tana daga cikin jihohin da suke fama da matsalar tsaro ko jihar mu ta kaduna tana cikin wanda suke fama da matsalar tsaro ka tsana da wasu gurare sannan har yanzu ƙauyukan da ba za mu iya zuwa ba akwai mutane ko mutanen nan suna da haƙƙi idan ba za mu iya zuwa mu je mai musu da'awa ba ta kai tsaye to wata hanya za a nemo ya zama akwai saƙon da yake zuwa masu na addini to sai muka lura cewa kaso tamanin na mutanen da ke zaune a karkara suna saurara rediyo za ka ga duk ɗin da ake da ita a tuwon nan jihar da take kai wa mutane waya ko irin wannan ne za ka samu mutumin ko yana sauraron kafin ɗin da ita ta yaya za a yi a samar da karatu wanda zai zama yana zuwa musu ko ta hanyar rediyo ne sai ya zama tofa illan yi su da hawa bilu in ba a samu mamakon ruwa ba sai ya fi aiki amfani da shigo to wannan muna da tsari akan wannan sannan sai kayan aiki irin wa'annan kyamara yanzu wannan kyamara ta farko da muka siya dubu ɗari biyar aka siye ta biyu wacce maka so mu siya ta kai wajen naira miliyan ɗaya da wani abu in kuka lura live ɗin da ake yanzu ba da waya muke amfani ba maganar mu yi amfani live da waya mun girma wannan an wuce shi an wuce wannan so yanzu waɗannan kayan da ba waɗannan ba akwai mutane da suke aiki a ƙarƙashin mu'assasa wanda ba za ka ƙasa da goma ba duk wanda kuma yake buƙatar waya banda data mu'assasa ce take sai masa waya sannan duk wata ka shi kudin datar da zai aiki saboda kada aikin ya tsaya sannan yana daga ciki a kara mutunci shine abu na takwas dangane da ƴan uwanmu waɗanda suka mutu malamai Kunga yana daga cikin matsalar da muke magana yanzu akwai ɗan uwa malam bello al'adamawi duk wanda ke karin kaduna ya san malam bello tunda malam bello ya koma zuwa ga allah cikin rufin asiri gwargwado yanzu ba don munasaba ta kama mu faɗa ai baka taba ji ba amma abin da muke ka taɓa gani na a gidan da kayan abinci niki niki da kyamara na ce aliku ku haka a wa duniya bayani to wannan gudunmawa ce maka kawo gidan malam bello ka taɓa gani saboda ɗan uwanmu ne daɗi yana buƙatar mu tsara mutuncinsa ba daidai ba ne abin da yake da alaka da iyalansa in an yi sai an zo an duniya ce rere ga abin da aka to wannan mun samar da tsari kuma mun fara ɗaukar ɗaiɗaikun mutane wanda mun san sun ma addinin hidima sun tafi ba kowa za ka ga an zo an taru sandawa ne ya mutu alhamdulillah ɗan uwa ne masha Allah in aka watse to ya kuma iyalan shi za ka rayu ba wanda yake wannan tunanin ba ta shi ake ba da haka wannan mun yi wannan tunanin wanda wannan shi ne abu na ainihin wato na takwas a ƙarƙashin wannan to shi ko banan nan akwai wani bawan Allah ya turo mana da kuɗi a cikin abin da ya tsara ya ce yana so aikala a wancan shekara yana faɗa ne dan aji ya ce da Allah yana so mu kai naira dubu ɗari gidan malam rabi daura kuma ko bana ya sake turowa ya ce mu kai kuma Allah da ina koma Kaduna za mu je mu ɗauki wannan naira dubu ɗarin da ya ce a basu a basu haka akwai abin da ya ce a kula da shi bangaren gidan malam dalla Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rahama to hatta wuta da naga ana samun matsala da nefa suna zuwa su je su yanke wuta akwai yaron da na kasa na ce je biya kuɗin rabin shekara kar su sake zuwa su yanke wutar gida to wannan yana ciki sannan sai kula da waɗanda suka musulunta idan kuna harkar waɗanda suka musulunta wannan suka fi samun ƙalubale su ne mata matata musulunta sai a yi mai sai a taso mata wata ma neman ranta ake a kashe ta sai ta baro yan uwanta da danginta ta saba da kowa ta zo yanzu ba ta da yan uwa sai na addini sai ku ɗauki aure sai a ba wani shi kuma wani bai san addini ba bai san Allah ba sai ta tafi an samu ƴaƴa hudu biyar shida bakwai sai ya sako ta yanzu ba inda za ta tafi ba inda me ko dai ta koma inda ta fito yanzu kaga ta shigo addinin musulunci ita kaɗai ko to yanzu ba ta da zaɓi za ta koma inda za ta koma kuma za ta kiristantar da ita ta shigo da ita kaɗai ta koma da 'ya'ya bakwai in an haɗa ita na nawa idan ta koma ta musulunci karuwa ko ragwaye, to sai kaga irin waɗannan lana da lahu to shine idan irin matsalan waɗannan ta zo mana wasu sai mu ɗauki nauyin kama musu haya duk shekara mu biya sannan sai mu ce ga jari su sana'ar da za ta riƙe su su kula da yara wannan tsarin muna da shi to a ƙarƙashin wannan saboda lokaci yanzu a shekara ɗaya kawai akwai asibitin da ke kaduna a asibitin na aisha asibitin su dakta mu'awiya na lissafa cewa a shekara ɗaya mun biya wa mutane kuɗin magani ya fi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ne saboda kowane wata matsalar marasa lafiya ba ma biyan ƙasa da naira dubu ɗari to da na lissafa kuɗin da muka biya ya fi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a shekara matsalolin abin da ya shafi masu kuɗin makaranta masu kaza masu kaza masu kaza banda wancan da na lissafa a shekara ɗaya mun biya ya fi naira miliyan biyar kuma duk wanda yake so yanzu ko jiya da yamma akwai wanda za ka ga matsalarsa ta islamic medicine akwai ɗan uwa malam musa mustapha a kaduna idan mace ta zo da matsala muka fahimci matsalar ta ba na asibiti ba ne sai mu tura ta ko jiya rago kuɗinsa da suke bi sai da maka biya naira dubu tamanin da takwas akwai ɗan uwa malam haruna raki to wanka haɗa irin wannan a shekara hidimar da aka yi ta kuɗi tana da yawan gasken gaske kaga wannan ya nuna maka cewa addini ba zai taɓa yiwa ba sai da me sai da kuɗi na ne lokacin gaskiya kuma akwai ɗan uwa da ya kamata a ce ga shi darakta media da ya kamata a ce ya ce wani abu sannan ga kuma shi malam usman ya kamata ya ce wani abu amma ina ganin watakila za mu bari sai gobe sannan mu abin nan akwai maganganu da yawa wanda suka shafi wa'annan ainihin wato abubuwa don haka a tsarin dama da muke da shi kusan kowane wata muna fitar da sanarwa wayannan kasashen daga cikin gida Najeriya da waje suna aiko mana da kuɗaɗe don aikin addini kuma kullum ina faɗa wanda suka yadda da abin da muke nake magana wanda bai yadda ba ba ta kai nake yi ba don in sai ka yadda za a addini to ba za a yi ba a kuma abin da zai ba ku mamaki kun san cewa gudunmawar da muke samu daga mutanen Nijar ta fi gudunmawar da muke samu daga mutanen Najeriya wallahi gudunmawar da muke samu ta kuɗi don mu yi addini daga mutanen Nijar wallahi ta fi gudunmawar da muke samu daga mutanen najeriya yanzu akwai wani babban mai kuɗi yana da organization an ce suna taimaka ma mutane Wannan na san yana da alaka da shi muka magana da shi baki da baki abinda zai baku mamaki kun san wannan ramadan ɗin shekara kusan biyu da rabi zuwa uku muna bi don a taimaka amma har yanzu abin bai ba shekara biyu a shekarun baya akwai wanda saboda kawai za a saka karatu a gidan rediyo zai ɗauki nauyi daga farkon watan ramadana na fara kiran shi ta waya in kira shi da safi da rana da daddare in masa tek na rantse da Allah sai da aka yi kwana goma sha biyar bai taɓa ɗaukan wayata ba kuma bai taɓa kira ko bai taɓa damun da amsa ba kuma don kuma saboda kawai zai ɗauki karatu zai sa a ina a gidan rediyo shi kenan saboda haka shi yasa bana Ban da wasu gurare da wasu bayan Allah suka dauka hatta sunna TV karatun da ake sawa da asuba karfe 4 zuwa biyar, wannan organization din ita ta dauki nauyin kayanta da kanta ta saka kuma haka muke so nan gaba ya zama to duk inda za a saka karatu in ba wanda suka ga dama suka saka kansu ba mu za mu sake ɗin kuɗi da kanmu mu za mu ɗauki nayan kanmu mu saka saboda haka wanda ya gamsu da abin da muke yi zai ba mu kuɗi ya ba mu in mun ga dama wata rana mu fito mai bayanin ga yadda abu ya faru kiran da kawai nake zuwa ga wannan suke karɓar kuɗin mutane da sunan addini ya kamata su ji tsoron Allah ne abin duk da ka ce wa mutane amana ka sa riga ta addini wallahi ka sani akwai ranar da Allah sai ya tsayar da kai ya tambaye ka kuma wallahi ko mutanen banza ka tara ka nuna masa kai na Allah ne mutanen suka gamsu da kai na rantsi da Allah aka tafi alkiyama tun daga duniya sai ka wulakanta kafin a tafi lahira da haka masu saka rigar addini su zo su kuye kuwa ce mutane su ba su kudinsu za a aikin addini mutane su aminta da ku su ɗauki kuɗi ku su ba ku kuma Allah ma ya sani ku da shi ƙarya kuke ba aikin addini kuke ba wallahi akwai matsala wannan shine kiran da muke da haka ya zamanto har yanzu muna ci gaba da sanar da mutane cewa zan faɗi hatta nan bobin da muke amfani da su na ƙasashen waje da na gida a yau tun da ban taba faɗa ma akwai sifili sifili guda biyu sai zero a sifili sifili biyu biyu bakwai a akan nan ba ne zan faɗa sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas tambik ibtc sunan bankin a asahabatul kiram a sunan akawun ɗin sana akwai sifili sifili guda uku sai takwas takwas ɗaya tara sai hudu hudu sai takwas jaizan sunan banki sunan account din ashabatul kiram sannan sai nambobin da ko shawara kake da ita zaka ba mu akwai wani abu da kake ganin ya kamata mu kara ko mu rage ko an yi zafi to kana iya tuntuɓin mata waɗannan nambobin akwai sufuli sufuli takwas sufuli ai galibi wanda suke ji suna jin hausa sufuli takwas sufuli biyu a uku biyu takwas a takwas sufuli sai shida tara sannan akwai sifili takwas sifili a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili takwas a uku sifili tara uku biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wayannan lambobin din na najeriya ne da wanda yake bukatun ya samu ittisali da mu yana iya daukan wayannan lambobin yana iya samun ittisali idan kuma mutum yana nijar ne akwai namba wayan dan uwa alhaji hamisu ibrahim duk wanda ya bada sako ta hannun shi sakon yana zuwa hannun mu za fara da plus biyu biyu bakwai sai tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida in mutum yana gane ne akwai namban wayan alhaji nasir abdulrahman yana farawa da plus biyu uku uku biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar hudu idan mutum yana nan benin ne akwai ɗan uwa malam muhammad kabe plus biyu biyu sai tara tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli sai shida idan mutum nan kwata nake nan yana togo ne akwai namban wani ɗan uwa malam abubakar abu ali akwai plus biyu biyu sai eh, takwas tara bakwai biyu a ah, sai biyu bakwai sai biyu uku sufuli in mutum kuma yana kamaru ne akwai ban wayan malam haruna ɗanladi barra haruna ɗanladi yana farawa da plus biyu uku bakwai sai shida biyar sifili sai tara bakwai sai shida tara sai shida idan kuma mutum yana mali ne akwai namban wayan ɗan uwa malam attahir duka plus biyu biyu uku sai bakwai sifili sifili sai uku ɗaya sai takwas ɗaya biyu ɗin mutum kuma yana ƙasar gabon ne akwai ɗan uwa malam muhammadu buzu plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu wannan shi ne kuma waɗannan da na faɗa kusan kowane wata ko da kuɗin bayawa za ka gasi sun tara wani abu sun aiko mana da shi don aikin addini don kana ahlus sunna kana da hanyar da za ka iya ba mu dubu ɗaya mu aiki ba nawa ba na Allah wanda kai ma sai zai tambaye ka ba za ka iya ba sai dai kawai surutu ka iya ta kaga ka da wani amfani mu a gurin wannan ne na haka wannan shine abinda mu faɗa a yi haƙuri wa man sha Allah zan ba da lokaci ko ranar da za mu rufe karatu shi malam Ali da malam Usman sa ƙara bayani akan abinda ban faɗa ba a yi haƙuri wannan ya ja mu dogon lokaci mu ji tsoron Allah ya zama to abinda mu yi zama dan Allah mu yi shi Allah ka sa ya zama abinda mu yi ya zama dan Allah mu yi وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته